وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوة الأعزاء وهراس العقيدة خطبتنا اليوم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان عباد الله فاتقوا الله عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها زاد المؤمنين وسبب الفوز في الدنيا والآخرة أيها المسلمون إن شهر رمضان شهر عظيم شهر الرحمة والمغفرة والإتق من النار شهر فرض الله فيه الصيام على عباده المؤمنين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عباد الله ومن هنا فإن من الواجب على المسلم أن يستعد لاستقبال شهر رمضان قبل دخوله لأن من دخل رمضان بلا استعداد حرم كثيرا من خيره عباد الله ومن سور الاستعداد لشهر رمضان أولا الاستعداد القلبي بتطهير القلوب من الحقد والحسد والتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على اغتنام على اغتنام الشهر بالطاعة بالطاعات ثانيا الاستئداد العلمي بتعلم أحكام الصيام وما يفسده وما لا يفسده حتى يعبد المسلم ربه على بصيرة ثالثا عباد الله الاستئداد التعبدي بالتدرب على قراءة القرآن وقيام الليل والذكر والصدقة قبل دخول رمضان رابعا الاستعداد الأخلاقي والاجتماعي بإسلاء العلاقات وصلة الأرهام والعفو عن الناس لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا يا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن رمضان ليس شهر الكسل والنوم ولا شهر اللهو وإضاعة الأوقات بل هو شهر الجد والاجتهاد والقرب من الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه واستقبلوا رمضان بتوبة صادقة وصيام خالص وقيام بخشوع وقرآن بتدبر وصدقة وإحساد اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وإيمان اللهم إنا على صيامه وقيامه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقبل صالح أعمالنا اللهم اصلح احوالنا واجمع قلوبنا على الخير إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قولي وأن الله سبحانه وتعالى a wannan yini na sha ɗaya ga watan sha'aban talatin kenan ga watan ɗaya shekara watan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan kuma dubu biyu da ashirin da shida yan uwa masu girma allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada imaninmu ya tabbatar da mu a kai mu mutu a kai allah ya kai mu ramadana da imani yawa masu girma kusan da mu da shiga watan ramadan kwanuka ne kawai wayanda suke a wanda an kaɗa yau sha ɗaya kwata-kwata yana gaya maka labarin cewa nan da sashi biyu sai a ce baka jibi za a fara azumi ko gata magabata suka yi addu'a Allah ya kai ramadan da imani don harka ce ta imani ‘yan uwa hadisi ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama yana cewa man sama ramadana imanin wa ihtisaban gofira lahu ma taqaddama min zambihi. duk wanda ya azumin watan ramadana yana da imani inda annabi muhammad yayi kuma domin neman lada a wurin Allah shine wa ihtisaban ma'ana wannan ikhlasi kenan annabi Muhammad ya ce za a gafarta masa laifin da ya gabata haka annabi ya faɗa sannan magana annabi shine magana saboda haka 'yan uwa mu fiskanci watan Ramadana fiskantan watan Ramadana da tattali na aikin kirki ina ma kaina wasiya da ku gaba daya mu zama mu mutanen kirki mu zama masu tsoron Allah ita ce hanya sababin samun babban rabo a duniya da lahira watan ramadana yan uwa wata ne wanda yake mai girma kowa ya san haka ƙwari ya faɗa bisa ne muhammad ya faɗa watan ramadana in yana fuskantowa manzan Allah shela yake yi yakan sa a yi shela ya ce duk wani mutumin kirki ya kintsa da kyau haka annabi ya faɗa ma'ana ga wani katon jirgi na yana zuwa duk wanda ya shiga ya tsira ita ce ramadana amma ba za ka iya shiga ba sai kana da imani to ana son imanin ka wanke ta ka gyara ta saboda imani annabi ya ce tsufa take yi sai ka gyara ta ka jaddada ta akwai hadisin da ya ce ka yi tafa da la'ila illallah imanin ka zai ta ƙaruwa akwai aiki na kirki aiki na kirki yakan ƙara imani aiki ta banza yakan ruguza imani ma'ana ya sa imani lalace to 'yan uwa masu daraja ga ramadan yana fuskantowa to wata ne mai girma ita ce wata mai girma ramadan ne wata babba ramadan ne wata ta rahama wa ramadan ne wata ta gafara wata ta mai 'yantar da bawa daga ainihin wuta za a yantar da kai ka fita in ma da za ka shiga to sai a fitar kai Allah subhanahu wataala ya dora yin azumin ga bayansa dole Qur'ani yana faɗa Allah yana cewa ya ayyuhal hallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ya kuma su imani an dora yin azumin watan Ramadana akan dole kamar yadda aka tsara mu al'umma da suke gabanin ibada ne wanda aka gagama wannan al'umma saboda an ba na da yanzu kuma amma azumi amma ramazana al'umma anne muhammad aka ba su yan uwa masu girma a muke fahimtar wajibi ne ga musulmi ya yi tattali domin zuwan shigar ramadana kafin ya shiga ka gyara ka gyara saboda mai akwai alheri mai tarin yawa daga cikin yan uwa akwai ainihin tatsahirin kulo tsarkake zuciyarka min alhaqdi ba wutan ciki wal hasadi babu hasada wa tawbati sadiqa ila Allah da tuba ta gari zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan kuma wal azmi ala tinami sharib sa'ad ka ja dammara ka kulla niyya zaka yi aiki kai ganiman aiki na kirki yi wa Allah da'a sannan ƴan uwa akwai tattali dangane da ilimi ilimi in ba ka san addininka ba ba ka san azumin ba kana iya azumin Allah ya kikar ba saboda haka ka yi tattali bi ta'allumi a hakamin siyami ka san me ake yi a azumin ma yaushe azumi ka zama dole ga mutum yaushe kamata ka yi sahu yaushe kamata ka daina me ya faru da kai azumin ka ya samu tangarda me ya faru zuwa kai samu tangarda ba kun ga aiki ke ja yan uwa ma'ana ilimin addini za ka koya ka san abin da yake gyara azumi wa ma d'uhu, da abin da zai ya bata maka azumi yake cewa hatta ya abu da muslim rabbahu ala basira har bawa ma'ana musulmi ya bauta wa Allah akan basira Kunga annabawa gaba daya akan basira kwakwalan annabawa yana aiki babu wani annabi wanda yake toshashen kwakwalwa babu sam Allah subhanahu ta'ala ya turo annabawa su yi da'awa kira al'umma ala basiratin akan ilimi akan sani ya kamata akan ladabi girmama al'umma girmama na gaba ka respectin mutumin da Allah ya ce ka girmama shi girmama iyaye fitar da haƙƙin waɗanda suke gaba. wannan shi ne aikin da dayawa annaba suka yi ko ba sa yin khiyana ba sa yin ha'id sannan akwai alistidadu ta'abbudi tattali dangane da ibada bauta ta hanyar bautan da ake bukata azumi yan uwa akwai tadarru ala qira'atil qur'an tadabburi afala yatadabbaruna al-qur'an da Allah subhanahu wa ta'ala wai al'umma ba sa karanta al-qur'ani su yi tadabburi da shi Allah ya ce ku fa sani walau kana min indi la, da qur'ani a wurin wani kato ne ba Allah ba sai ce lawajadu fi ikhtilafan kafira da za a yi ta samun a lot of me contradiction za a samu wannan magana ya karo da wannan amma ba za ka samu rudani ba isha imamu shafi'i yake cewa duk littafin da aka rubuta a duniya in ba a samu kuskuri ba ya to wannan littafin bai cika ba kuma dole kuma a samu saboda ƙura'ani kadai Allah ya ce alwashi ma ba kuskure ita ce cikakkiya amma duk wani abin da za a rubuta sai an samu akhfa bila adad wanda bai da adad saboda haka ƙura'ani ne ya ɗauki wannan matsayi littafi ne gazara koyo babu wanda ya isa ya gyara wani sentin sai a cikin alkur'ani babu shi wallahi babu wannan tsari ce ta Allah duk littattafan da suka zo sun birwa sun tafi wanda alkur'ani mai girma wani malami ce ja annabiyuna bil ayati sai ce fansarama na bi kitabin gairu munsarimi ayatuhu kullama falal mada jududun yazinuhunna jamalul itiki wal qidami duk annabawa sun zo da tattafai amma da suka tafi sun tafi ya tafi. amma Alƙur'ani, banda alqur'ani waji'tana bi kitabin ghairu munsalim ka zo mana da wani littafin da annabi Muhammad ya tafi kuma littafin yake tafiya Alƙur'ani kenan ran da kaga aka samu tangarda a qur'ani rubutun babu shi kamar da hadisi ya tabbata hadisin Huzaifa tsayaman da sila ɗalibinsa za a waye gari hadisi eh, a littafin alkurani ba kuma ya cike to fa duniya za ta fi kenan lokacin da ka'aba za ta wargaje kenan wani da zai rushe ɗakin ka'aba akwai hadisi a neman da ce duniya na tafiya gab da wargajewa wani da zai wargaje ka'aba qur'ani za a bude a gaba mu komai lokacin da siya za ta yi siya kenan za a rasa waye ma ya san yadda ba ake yin sallah za ka ga tsoho tukur tukur zai ce shi bai mata sun wani ibada sallah ko azumi ba abu dai kawai sani la ilaha illallah abu ne kawai sani kenan to kaga duniya ya ta tafi kenan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye saboda ka yan uwa ka koyi karatu alqur'ani kai tattalin yanzu ka fara karanta qur'ani da tajwidi kar ka karanta qur'ani kamar Hausa alhamdu lillahi rabbil alamin in ka karanta har zuwa wala bolli ba ka da lada don ba kai ta ganni ba annabi cewa ya mai ta ganna bil qur'an wa laysa billah ta ganni yi kuma ka koya da ilimi dai kenan sannan akwai kiyamun laili. ka saba da tashin dare kana yin nafilfili dan uwa wasadaka ka saba da sadaka in kai mara wasi ne ka koya ka fara ka koya kabla dukhuli ramadan gabanin shigar ramadan sannan 'yan uwa masu girma na hudu shine al-istidadul akhlaqi wal ijtimai tattali na gyara ɗabi'a yadda zaka ka da mutane me ake bukata akwai islahil alaqat ka gyara mu'amalan ka relationship ɗinka they say you and your family you and your friend members you and this and that ka gyara a tawunan aikin ka ba ciku-ciku ko ba ka ba ka gyara saboda azumi wargaza al'umma ake ba ruwan Allah ka yi ciku-ciku azumi sai wasar ba a karba a yi ziyara silatul arham ta da zumunci yan uwa wal afu anin nas in kana gaba da wani tun yanzu ka gyara ka daina ya ce la'allallaha an ya fuwa anna in kai sai Allah kuma ya fi mana ‘yan uwa masu girma a ji tsoron Allah ku sani watan ramadana wata ne ba na kasala da bacci ba yanuwa uwa masu girma ba bacci farkatete ba kasala karatun ƙura'ani zama a wurin karatu za a yi tafsiri je wurin kana da ɗan rediyo buɗe ka ji karatu ka amfana da wani abu samu wani jota ka ringa sawa kana jotin wa'yansu nufta nufta kaza an ce kaza abinda baka yi amar koya domin shi ne rayuwarka na kabari dan uwa rayuwarka na kabari kenan Allah rayuwanka na kabari kenan kuma alhamdulillah mun gode Allah wannan kasar namu Najeriya kuma arewacin Najeriya wallahi ana bautan Allah musamman watan azumi ba ma ba ma tsaka ji kama amma wallahi al'umman musulman Najeriya suna kokari ana bautan Allah a arewacin Najeriya kowane bangare za ka karatun Qur'ani yake ƙananan yara su je su bada zafi a kasan duniya duk wani wanda ya wuta ya bada zafi a musabaka wallahi al'azu ga dan arewa ne kuma arewa a nasarawa sai muna da su har kefi wallahi ƙasar laraba wallahi ya ake ba su a Qur'ani littafin Allah ke na fa wannan arziki Allah yake mana ba mu me samu muke wasa da shi me samu muke wasa da shi arziki Allah ya mana kuna wasa da shi ba ku ga hajjin kwanakin baya ba na ta ɗan nasarawa su ne na lafiya ne ma ɗan jami'an nasarawa kuma ɗanku ɗan department na english obaidu ya yana turanci na rabawa kallon suke suke kallon shi kamar abin nan arziki ne Allah ya ba ku arziki kuna wasa da shi to me yasa da an da kuma rashin gasa sai ga duniya kamar ba wanda ya kai dan Najeriya to karka yadda ka mutu a bangaren rashin gaskiya a'a ka mutu a bangaren al'arziki da amfani mai kyau don billahi lazi ba wani qur'ani karanta qur'ani da balarabe zai rama dan Najeriya bakin fa wallahi alazim duk mun san harkar manyan alkalan duniya na ƙur'ani 'yan najeriya ne kuma 'yan arewacin najeriya ne duk ne 'yan arewacin najeriya ne da allah ba mu arziki kuma na ta wasa da shi saboda ko mun mutu ma a firdausa ga 'yan najeriya da yawa a cikin insha allahu ta'ala kuma 'yan arewa ba son kai ba wani shi ne maganar gaskiya wata azumi ana tarawi ana tahajju ana menene ana tafsirai manya-manyan tafsirai duk da ga 'yan nan ne wanda duk afirka ba mai tafsirin shi har duniya ma sun dan arewa ne ba yana na sanar ba ne sani jale duk ba ga sunan ba jigajigan malaman da in sun yi magana sa abin da suke fada sai ya zama wasa kuma da imani yan uwa a gyara imani azumi na zuwa a gyara ka koya ba wani wanda aka haife shi da wani abu wallahi uwar ka ta tsuba ta haife ka ne empty amma wallahi aka tsoma kafan ka sai ka gobe ka iya kowa ya koya yan uwa duk sabon da damar su karanta tarihi da shekaru su suka shigo musulunci da annai muhammad ya bayyana amma aka waye gari sun fi kowa wallahi duk duniya ba kamar su bacci suka yi da wata azumi ba kasala ba bacci anna ramadana laysa shahara al-kasri kasri wannan sam sam sam ba wargi ba tozatar da lokaci ɗan uwa bal huwa shaharul jiddi wal istihad kawai wal qurbi min Allah wata ne na kokari jin damara da istihadi da kusancin Allah subhanahu wataala tun yanzu ka saba ana biyan salari kar ka taba ko taro azumi na zuwa ka fara raba mutane an gane ko sabawa ake yi yan uwa sabo ake yi ba daɗi haka annabi faɗa aljanna da Allah ya ije ta sai kulla bakin da abin da mutane ba su so zuciya mutum bai son kyauta amma wuta da aka ije kuma sai aka bude ta da abin da jama'a ke so kowa sai fada Allah ya kiyaye yan uwa masu girma watan ramadana annabi na cewa wanda ya zunce watan ramadana da imani kuma da neman yardan Allah za a gafarta masa laifinsa kaf to Allah ya gafarta mana laifin mu kaf ƴan uwa masu girma umu ila salatikum yarhamukum